kafin zuwan mu kusan kungiyar 'yan jaridu a gidan rediyo nigeria pyramid fm akwai ta amma magana ta gaskiya ana ayyuka on skeletal ma'ana a babu wani abubuwa da zaka ka iya shoke su ce gashi an nuna domin cigaba a sakamakon zuwan mu mun yi kokarin mu ga cewa mun fitar da wasu kudure-kudure tun farko ƙudure-ƙuduren kuma shine duk wani abubuwa da suka shafi 'ya'yan ƙungiya masu ɗauko labarai shashin labarai na gidan rediyo najeriya pyramid mun kula da haƙoƙinsu mun ga cewa lalle abubuwa da ya zama na nasu ne an ba su kuma sun samu yanzu a sakamakon wannan shugabanci da muke uwar ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar kano tana alfahari da wannan gidan rediyo najeriya ya zama ba wani abu da uwar ƙungiyar 'yan jaridu za ta yi a jihar kano ba tare da ta tuntuɓi wannan gidan rediyo ba kuma aka ce ka je can wurin ba za ka iya zuwa ba saboda ana tunanin cewa akwai macizai a wurin zuwan mu muka ce to in Allah da zamu yi kokari muga cewa wannan wurin mun wato ainihin mai da shi garden wato lambu wanda ayan kungiya za su dinga zama idan sun je aikin ɗauko labarai tunda kowa riga ya sani shi aikin ɗauko labarai aiki ne wanda yake da wahalar gaske kana buƙatar ka sami nutsuwa haka ne ya sa muka samar da wannan lambu domin 'ya'yan ƙungiyarmu su wato ainihin samu nutsuwa wajen rubuta labaransu da sauransu abin da ya shafi harkokin labarai haka kuma idan mun yi baƙi muna iya wato ainihin kawo su wannan lambu su zauna domin a diddi abubuwa ne da ƙungiyar ta sami a nasara a kwanakin baya allah subhanahu ta'ala ya ɗauki ran shugabanmu comrade abdul haruna tun daga wannan lokaci ya zamana zangon mulkin shi dama ya kusa karewa disamban nan ake sa ran zangon mulkin shi zai kara saboda haka maganar da ake yanzu ana fara shirye-shiryen wa za a zaɓa zaɓe na dindindin ya maye gurbin marigayi abdul haruna so kira na anan shine ƙungiyar 'yan jaridu yayin ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar Kano duk inda suke ina kira gare su do Allah do annabi a tsaya a bi cancanta wajen zaben da za a yi domin a maye gurbin marigayi kwamar abu jijila haruna magana ta gaske akwai kalubale kalubale mai yawa a tarin yawa a kungiyar yan jaridu ta kasa reshen jihar kano don haka muna buƙatar gaskiya mu zaɓi waɗanda za su kula da haƙoƙinmu wanda su yi mana gaba su kwato mana duk abubuwan da ya kamata ba waɗanda za su sanya san rai da su akan al'amuran mulkin su ba to wannan shine kira na ga ƙungiyar 'yan jaridu a duk ilahirin kafafin yaɗa labarai da ke jihar kano da kuma wanda ke da ruwa da tsaki harkar ƙungiyar 'yan jaridu